يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan dare na litini 21 ga watan rabi'in awwal hijira 1444 wanda kuma ya yi daidai da goma sha shida ga watan oktoba miladiya 2022 21 ake ga watan rabi'ul awwal muna makarantar darul ilmi ne da ke bisa titin ahmad rufa'i wanda ake ce ma digar a gere a cikin birnin sakkwato domin ci gaba da karatun rayuwar shek usman bin fodi allah ya masa rahama muna a cikin fasali na biyu wanda ke magana fasali na biyu kuma cikin babi na daya wanda ke magana akan karamomin da aka jingina da shek usman bin rahimahullah wanda shi don kansa tun yana raye ya yi mutu wasu karamomin ya kuma kore su daga gare shi kuma wannan ɗin ba ragewa ne ga darajar shi ba sai dai ba a so a kai shi inda allah bai kai shi ba da kuma a ɗaga shi wuce inda allah ya tsaye da shi shi yasa shi don kanshi tun yana raye da ya ji wasu sai ya kore da kansa da saboda wannan kore wanda ya da kansa ne waɗanda ba mu ga kore da kansa ba ke nan bai ji ba mai gani ba ke nan saboda haka idan muka ji muka gani to za a yi kokari tare da dalilai gamsassu a kore waɗannan irin karamomin ga shehu kuma da mulkodi Allah ya masa karamomin ingantattu waɗanda sun isa a tsaya gare su ba sai an yi mai ƙare-ƙare an kai shi da Allah bai kai shi ba za mu tashi eh, kalama ta tara kenan takwas abuwan da aka jirgina gare shi ga abinda wannan taraba ke cewa wa min hama wadda fi kitabi wadda ma balasta daga cikin karamomin da aka jingina ga shehu dan kodi akwai abin da ya cikin littafin mai suna wadar ma balasti al-mazlum ala shehu usman wanda aka riya cewa shehu usman da shi ya rubuta wannan littafin amma abin da littafin ya kunsa ya saba makarantar wa shehu usman malam muhammad isa talata mafara ya kawo wannan littafi a cikin littafinsa da ya rubuta daular usmaniya daga cikin littattafan da cewa ba su inganta cewa su na shehu usmanu ba ne wannan littafi wannan ma balabtu yana daga ciki wa huwa shi ne ce wanda wanda ya rubuta littafi ya ce wannan ma balan fi sittan sana cewa shehu usman ya ce a lokacin da ya kai shekaru talatin da shida kashafa allahu al-hidda an basari sai allah ya yaye yara daga idanuna والوقر على سمعي وشمي kuma ya ɗauki nauyi ko kuma toshiya an sam'i daga jina wa shammi da kuma hanki na shakar da nake yi ya ka ɗauke toshin da aka kunni na ga jina da kuma toshin da aka hanki na da aka ɗaya mini wa tsakara an zauɗi kuma aka ɗebe lullubi an zauɗi daga harshe na misali zan bayar da dabba idan aka dafa kan dabba akwai wata hawatar da ake ɗerewa da harshe a lokacin karkarewa ko sai irin wannan fatar da ke lullube harshe da na kai shekaru talatin da shida ta ka ɗebe mini wannan ya wannan lullube ga harshe na da take ɗanɗana abu da shi wasayya kuma aka ɗebe Eh, mari ko kuma kukumi an yadi ga hannuna inda hannun shi na cikin an kwane da yanzu an ɗaya an kwane an bayan da ko wasu ba ta an kuma ka ɗaya mari ga kawakunna inda kawakunna ɗaɗɗaure ne zai iya tafiya ya yi nisa zo an ɗaya mari saboda haka ko ina zai iya sai shekaru da wasu da an sannan aka ɗauke kuma nauyi daga jikina saboda haka duk abin da zai zamo nauyi in zan zabura yin abu nake jin nauyi to an ɗauke wannan nauyin sai ina jin jikina zan iya cire in sai duk inda na ga dama wa kuntu anzuru al da karkari yanzu ne muka kai mahallin shahid din sai ce wa kuntu sai na kasance an zuru baki da ina ganin nesa kalkari da awa kusa kamar yadda kamera ke zoomin abinda ke nesa sai ta kawo su kusa ko to shi ma haka ne ce duk abinda ke nesa sai ya gaji game ga wanda abin kusa gare shi wa asma'ul bari da kalkari sannan ina jin kuma maganar da ake daga nesa kal da kamar magana da ake kusa gare ni kenan babu bambanci gare shi tsakanin nesa da kusa da wurin gani da kuma ji wa ajini bi yadayya ma kana Ya yace yana sa hannu na ɗebo abin da ke nesa sai ce mafi wa ana jalisun fi makani kuma ina nan zaune bisa shigida ta ko bisa kujera ta an gane ko liman in man be de ɗebo gona shi ba sai ya tashi gona dan nan de da don be mi ka hanu de hannu ɗaya do ko hada ne ya ke nan ko to ne ce wa an shi gire jilayya ma dam ya fito kulkiyar a awaman an kuma tafiya zai yi ina tafiya da kawafuna in tafi nisan da inda in garman dawaki ba su mace isa wurin shekaru masu yau ne sai in tashi yi tafiya in jisa ya ce zalika fadlul yi yutihi man ya sha. kuma wannan falala ce ta Allah kuma Allah yana ba ni wanda fiye da dama an ji abin da ya zo cikin littafin ko to ga tsokacin waɗannan maganganu ƙaunuhu ce wanda ne wa kuntu an zurar bari da karfari ina ganin abin da ke nesa kama abin da ke kusa wa ƙaunuhu wa asma'ul bari da karfari kuma ina jin maganganun da ake nesa kamar wanda ake kusa gari. ne وأجني بيدي ما كان بعيدا وأنا جالس في مكاني ina teba a tebo abin da ke nesa mika hannu alhali ina nan zaune wurina wa qawluhu wa amshi bi rijlayya ma lam yablughu al-jawadu a awaman kuma ina tafiya tafiya mai nisa inda in garmun dawaki ba su yi isatar fita su kuwa shekaru da dama ba su yi isatar amma ni cikin ɗan lokaci zai yi wannan tafiya a kuru to ga ta alishin da ne game da wannan karama lamma na zara shek usman wa jama'atuhu da tsuntuwa fin tafalatihi ad-da'awiyya a lokacin da shek usman ibn kodiya shi da jama'arsa suka sauka garin tsuntuwa a cikin yankin godar. wata take a lokacin da yake zagaye na da'awa da kuma jihari faji'ahum al-ghawadir a awaduhum da gobirawa na can da wuri nan ba na yanzu ba yi liman gobe na can da wuri ba na yanzu ba na yanzu ka zumi kawai da su da mataimakansu azbinawa da kuma wasu daga cikin hausawa da dukansu sai suka afko musu da yaki bilkidar da yaki hatta kutila min jama'ar da ke kuma aksar min alfaili mukatu an kace mayaka fiye da dubu biyu daga cikin jama'ar shehu dan kuri Wadauka kana al'amru kama zu'ima inda lamarin abubuwan da aka faɗi cikin wannan karamomin inda lalle haka na suke la sami'a fi al istidad da ce Usman ya ji tattaunawar da suke yi na shirye-shiryen a zo a kai mata hoto ya ce yana nan inda yake da zai ji abin da suke faɗi inda har yana ji nesa kamar yadda yake ji kusa to da ko ya ji abin da suke ba amma wannan ɗin bai samu ba sannan wala absara wala absarahum qabla wusulihim ilayhi da kuma ya zartu kafin su iso gare inda yana ganin abin da ke nisa kamar yadda yake ganin abin da ke kusa to lokacin da suka taso za su kawo mashehu hari yaya an kai bai gasu ba to saboda haka a wannan dalilin ya samu ga wannan ba karama ba ce wanda za a jingina ga shehu ɗan foti sannan auru ce wanda yi wa ajini biyadai ya ba da bari da wa ana jadatu fi makani to ba fi gazwat alwasa ga yakin alwasa kuma da aka yi a kasar kan lokacin shehu na zaune da gwandu nan kuma abokan gaba suwa kai mai yaki a gungulu da gobirawa shi a gungulu ba azbini ne buzu ne jajjayen buzu yadda ake ce ma azbinawa tare da gobirawa da kuma haɗe-haɗen dai jama'a abokan gaba aka kai shehu yaki a alwala a nan ɗin kuma da aka zo min ya faru آه، لما بلغ الشيخ عثمان أن المسلمين أن المسلمين إن آه، هزموا سوى أنت من يسرى فأكل جماعة المسلمين دعوا واجب لا بال يكين الشيخ ينجي مشى على قدميه تاجي يتهيى بطرة الكهوة إلى ميدان القتال هيا يسر كم فجر يأتي يسأل عن الأبيض yana tambaya game da su waɗannan abokan gaban waya kulu ne yana cewa ainihin ina ne suke wai ku gwada mini walau zan al'amuru zuke inda lamarin shehu kamar yadda aka ambata ne yana ganin abin da ke nesa kamar yadda yake ganin abin da ke kusa kuma yana jin maganganun nesa daidai da yake ne a kusa la fu'ila bihim ma ara la fa'ala bihim ma ara da yana can zaune gida zai yi musu duk abin da ya ga dama wa huwa jalikun fi baiti yana zaune a gida ba sai ya tashi jami'i wala mahtaji ila al-khuruj ilayhi da bai bukaci ya tashi ya fita ya je wurin abokan gaban ba وقوله وأمشي برجلي ما لم يبلغه الجار أعواما cewan kuma da suka yi yace ce yana tafiya tahiyar da ingarmun dawaki ke yi shekaru ya ce kullum man sami a hajjigin duk wanda ya ji wannan jumlar wa arafa hayatun shekh usman ibn kudi rahimahullah kuma har in ya san a rayuwar shehu dan kudi Allah ya masa rahama haka mazi butulani hakil ka'iyyan nan ke zai ce to wanga kan karya ce ba gaskiya ba zalika domin kuwa li'anna shaykh Uthman منذ da دعوته tun lokacin da shehu ya fara da'awa wa rijlatihi fi da'wa da tafiye-tafiyen da yake yi ga da'awa ya je gabi ya dawo ya je zamfara ya dawo ya koma kif ya dawo ya je ina ya dawo ila qiyam jihadi har lokacin da aka fara jihadi kana yamshi ala qadamaihi ka sa'ir bani adam tafiya yake bisa da kafafun shi kamar yadda sauran ɗan adam ke tafiya bisa da kafafun shi hatta kana yabitu fi tariqihi min makanin li akhar har in ya tashi zuwa wani sai ya kwana hanya sannan ya isa inda zai wa zalika kulluhu fi bilad hausa kuma duk tafiye tafiyen da ya gaba ɗaya bai tsaitar kasa hausa ba ban fara gobe bai taɓa shiga jihar katsina ba bai taɓa shiga jihar bauchi ba bai taɓa shiga jihar maiduguri ba don zagayen gane cikin ƙasar hausa gane yake amma duk da haka in ya tashi tafiya zuwa wani sai ya kwan hanyar tukuna وأوضح مثال في ذلك مثال ليش كو زما بيني قولنا شين انتقاله من سجن إلى هدوء مهاجرة ألوك تندي هجرة دجل زي كوما هدوء مية فارو بعد ليلتين في الطريق ya kwana biyu a hanya daga dajar kamun ya isa Eh, ba ta lailatai da da tattare kabla wasulihi ilai kamin ya kai kudu sai da ya kwakwana biyu hanya ba ta fi fakajin kuma ruwa wuri da ya tashi daga ɗagen ya ce ya rasa kwarin jesu ya ta yi ɗamba ya zo kalmalo ya maza ile da kenan sannan daga kalmalo sai kuma ya kaɗa ya yi yamma sannan ya zo ya kwana farkaje da ya tashi farkaje kuma ya kwana ruwa wuri daga ruwa wuri ta kunnen shi ka gudu kwana biyu ke yi a hanya wanda aka ce yana tafiyar da dawaki in garma ke yi cikin shekaru ko kuwa walau kana yamshi bi rijlaihi ma lam yablughu al-jiyadu a'waman inda yana tafiya da kafafu ne inda ma dawaki in garmu ba su isa shekara da shekaru la mahtaji ila mabid min dalil da ba zai kwata hanya ba fa ta'ammal ka lura da wannan misalin da kuma wannan karaman da aka ambata sai ta tara wa min tilkar karamati ma qila daga cikin waɗannan karamomi har yanzu shine abin da aka ce inna shaykh Usman rahimahullahu qala cewa shaykh Usman ya ce wannan ma badatu 40 sana da na kai shekaru ya wuce da 36 kenan ko ya kai arba'in. wa kamsa ta ashirin da kuma wata biyar wa fisko da yaran da kuma wasu 'yan yi 'yan kai waɗanda ba su wuce bakwai ba jazabanin lamun ilaihi sai allah ya ɗauke da zuwa gare shi an ji ako? fawajattu hunata sajidin safadai muhammadin sallallahu alaihi wasallam a sahabatu wal anbiya sai na isko ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai nan ga annabawa nan duk suna jiran tahowa ta sun mara haƙoƙi sai suka yi mara madani wa ajiyar su ni wasa ɗahun sai suka zaunar da ni tsakiyarsu sun ma aka horin sakalai sayyid abdulkadir jilani da saubin akhbar sai ga shugabanmu sidi abdulkadir jelani ya zo da rawani akhbar kore mutarrizan da ilaha ba muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yi wa wannan eh, rawanin ko mayakin bayyana an rubuta mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga jiki ne wa imamatun da kuma rawani mutsarrisan da kul huwa Allahu ahad bakin wannan mayafin, to ga rawani kuma an rubuta mai kul huwa Allahu ahad wana wana kuma da rasulullahi sallallahu alaihi Sallam sai jilani ya mika manzo Allah sallallahu alaihi Sallam mayafin da kuma rawani wa dhammahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rungume mayafin da rawanin da kirjinsa sa'atan ya dau dan lokaci thumma nawalahu ma Abu Bakar sai mi ma Abu Bakar shi ma ya runguma haka ne wa ila Umar al-Faruq aka ba Umar al-Faruq wa ila Uthman aka ba Uthman ذي النورين وإلى علي كرم الله وجهه أكمل ma ali kuma ثم إلى يوسف عليه السلام ذاك ميكا وأنبي يوسف وردهما يوسف إلى سيد عبد القادر الجيلاني في النبي يوسف يميكا وسيد عبد القادر الجيلاني in za wa an gona ne haka na aka yi ko sai an rika da ne yan tutu tutu abin kamawa kamar jariri yan rika rika rika rika malaman da annan su tattau ba rawanin ba aka wa haka wa ammamuhu jami'an duk suka nada mai rawanin bi iznin minhum duk da yardarsu aka wa shi usmanu nadi ina ne aka yi mai nadi can fada ubangiji faƙalu da ko suka ce mai shi sidi abdulkadir din eh, albisku wa amminhu ka tufa ta sanya mai mayafin kuma ka naɗa mai rawani wa sannihi bismin yahtasu bihi kuma kai mai sunan da shi kadai zai kimanta da wannan sunan wa ajlatani sai shehu yace sai abdulkadir ya zaunar da ni wa albatani ya yafa min mayafin wa ammamani ya nada min rawanin wa na ni bi imamin auliya ya min suna cewa ni ne limaman ya gaba daya hajji hajjisi da abdul din ya koma karkashi ke nan ko kuwa waƙoƙin da ce usman bin kode ya yi a kan tawaskuli da abdulkadir jilani waɗannan waƙoƙin sun karyatar da wannan sun karyatar da wannan wa amarani bil ma'ruf wani nahani 'anil daga nan ya bani umarni kuma ya hana ni wa kalladani sayfal haqq ya rata ya mini takobin gaskiya wa sallahu ala a'da'illah ya zaje wannan takobin saboda makiya Allah wa amaru wa amaruni bima ni bihi dukkan waɗanda annan suka umarce ni da inda umarnin da suka ya dace a bani ai mini abin da ya zo cikin wadda ma balasta ke nan to mu ga wani misalin kuma wa aure da amirul mu'minin muhammad bin da in infasihi sarki musulmi muhammad bin ya kawo wata karama a cikin infaqul maisur fa qala sai ce wa'alam ka sani anna hada shaykh wannan malamin yana nufin shehu dan kodi nasha fi da'wati ila Allah ya tashi ne a cikin kira zuwa ga addinin Allah wa qad amadahu Allah ta'ala bi anwaril fayl Allah subhanahu wa ya yi mai ƙari da haske wato jam'i na haske alfayl wanda ake fararowa wajen zama ko ila habarati sannan ya ɗauke shi zuwa fadarsa wa kashafa lahu an hadaratul afqali wal asma'i was sifat kuma ya kwaranye mai sunayen ababe da ayyuka da kuma sifofi na wasu abubuwa wa ashhadahu gharaibaz zat kuma ya nuna ma kodiyo godiyo mamakayyin zati na ubangiji zartar wa waqafu ala al-lawh mahfuz kuma sai ne aka kai shi yadda shi da lawh al-mahfuz wa fakka hu al-malhuz wasu abbreviation da ke cikin lawh al-mahfuz sai ya kawo cikakkun sunaye ko kuma jumlolin abinda waɗannan rumus ke nufi waɗannan abbreviation in an ce IG inspector general ko to ayyukan ya rubuce ga lauhin maful sai shi usman ya kwance duk gaba da ya na inspector general ya aiki yawa alfarka shi shine buɗe abin da ke saure, kamar fakkul ali a ce a fanko bawa ko وكذاب الحق ubangiji تعالى ya lullu ba mai kullatar da'awar ilai ilaihi tufafi na yin da'awa zuwa gare shi sai Allah lullu bayan wannan tufafi wata wajen hutajen hidaya kuma ya daura ya sanya mai dinna hula a tajin tambayin da nan ko kullan sarauta ya sanya mai tajin hidaya wato hula ta shirya wa irshadi ilaihi da kuma shirya zuwa zuwa gare shi fanada munadil habar mai kira a fadar ubangiji sai ya kira ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane a jihu da iyalan ku karɓa mai kira zuwa ga addini allah marratin sai dai wannan kira ba ɗaya ba ba biyu bai maimaita sun mafana shi wannan munajin sai ya ce duk da kiran gada aka yi yi wa faku an human uku za a kau da duk wanda za a kawar gabanin karɓa wannan kiran gada. da'an ji wannan misalin kuma ku to kultu hadhihi al-umur al-mazkura kulluha duk waɗannan al'amura da aka ambata aka jingina ga shehu na wanda yayi da wanda aka yi mai kulluha taqtadi menene suke karantar da mu suna hukunta mana annan shekh usman rahimahullahu urrija bihi ila Allah subhanahu cewa ayi iraji an dauke shi zuwa fada ubangiji abinda waɗannan misalai biyu duke karantar da muke wa ta'ala subhanahu wata'ala hatta yattala'a ala ba'd al-asrar har sai da shehu ya ga wasu asirai da Allah ya nuna mai wa'ada tawil mahfuz ثم سيد إلى لون المحفوظ ونظر فيه يكفي بلوج المحفوظ سنة وكفاه الله كلة الدعوة في أن لا يستيام اتفاقي نكر أدوى غريب فهذه ولن الأمر ذكى مما تأباه, تأباه الشريعة الغراء شريعة مو وده تك فراتك تتنى يستيم ولن أبوه ولا تقبله ko ba ta karɓar wannan abubuwan a ce duk gaba ne wasu faru da shehu ɗan kodi gaba ɗaya ya ba ta yadda da wannan irin waɗannan maganganun ya za a yi mu ayi duk wanda hankalin shi bai kai ya gane wannan abu ba sai dai ya kyale dai ko kuwa sabon da bai maka gani ba shi ke amma wanda ta gani zai iya ya kawo cutuwa to shi malamai ke magana a kai sai za a shi dan gode da kai ke fara magana a kan irin waɗannan karamomin da ake jingina mai to al'ashir na goma wa min al karamat ma qila daga cikin waɗannan karamomin da aka jingina ga shehu cewa da aka inna amira gobir bawa cewa sarkin gobir bawa don gwarzo in tasara ala marani ya samu nasara a kan garin marani ko yankin marani min daular sakina sabikan wadda a da cikin daular sakina suke ita marani ke sa sarkin marani yake ce mai sarkin sakinan marani don da duka wadda marani cikin daular sakina suke saboda me ya samu nasara fara barakati Sheikh Usman saboda albarkar Sheikh Usman ya samu nasara ya ci garin Maradi جاء في كتاب روض الجنان يا ابن كل كتاب روض الجنان أنه لما استهمر أمير قوبر باوى العلماء في مغني lokacin da bawa jangwar zai tara duk malaman kasan gobe a magani a cikin jihar zamfara yanzu za wannan maganin da cikin gobe ne maganin jirgi kenan wanda ke kusa da bakura ba magana ne tarko da ke can kusa da musau ba to da ya tara zuwa nan wuri sun da abha ga idin layya a lokacin shehu usmanu ya kai zagayen wa'azi ya tafiye-tafiye ne da yake na wa'azi bai fara zagayen ba ya ce sai sauka dora ya shekara ɗaya sannan yau ce ya je faru ya shekara hudu duk nan tara shekaru biyar kenan yayi a zamfara wannan tafiyar da yayi to yana faro ne a lokacin da bawa dangwarzo ya gayyaci malamai a magani saboda haka babu nisa kwarai tsakanin faru ɗin da magani to sai mu da jama'a su suka ta yi eh, qasdan li ihlaki Usman wazirin gida da cewa ya yi dalilin da ya sa bawa ya gayyace su manufashi kawai shehu ba wa sauran malamai ba kuma me yake nufi da shehu usmanu don ya haraka shi sau walamma ra'a kasrar da akbarin shehu usman a lokacin da ya ga yawan jama'a magoya bayan shehu usman lam sai in fa zamanawa wannan wawun faru da ke wani soke sai bai iya ya zartar da niyyar da yi ba musamman ma wani daga cikin mukarraban yan majalisar suka ce to sarki yau abin da kake nufi da ce fa da wuya wannan abin ya samu bi ba magoya bayan saboda ka duk abin da kai niyya da shehu ka dakatar da wannan abin da kuma ya fi shawarar wasu jama'an bawa da suka hangi shehu duk sai suka karkata duk suka koma cikin jama'a shehu abin ya ƙara ba bawa ta kai to sai mai ya faru da iya zantar da abin da ya nufi miki za ki yi na hada kashe ku ba fi zalika kalwa. to a wannan lokacin ne bayan ya raba ba malamai kuɗi awon dinari 500 ya ba kowane malami awon zinare 100 ya ba kowane malami 500 ya ba kowane malami kowane malami Shehu Usman ibn ya ce to ni ni da jama'a ta ba mu da bukata ga kudinka ya kai bawa abinda muke bukata dai wasu abubuwa guda biyar ne shehu ya roka kuma ya bashi waɗannan abubuwan a bashi dama shi wa'azi a ƙasar gobir ko'ina duk wanda ke da niyyar musulunta kada hana shi musulunta sa'annan a ba maza dama su naɗa rawani a ba mata dama su masu sa hijabi da kuma malulluɓi, waɗanda aka ɗaure saboda siyasa to a sako su nan a rage ma talakawa haraji waɗanda duk abin da shehu ya biɗa ba abin da ya kaɗai ga shehu kuma ba abin da ya kaɗai ga hillani su kaɗai balai a ce ai duk fafutukan da shehu ke yi hillani na yake neman ma shugabanci duk abin da ya shafi kowa da kowa ne cewa a bari yayin da awa duk cikin ƙasar gobe, ai ba hillani kaɗai yake da yake kira zuwa ga addinin allah ba kowa gaba ɗaya ke karantarwa a ba maza dama su naɗa rawani bai ce a ba hillani dama su naɗa rawani a ba mata daman sa hijabi kuma su yi lullubi bai ce mata hillani kaɗai ba sannan a saki hursunonin yaƙi eh, waɗanda aka ɗarme saboda matsalar siyasa bai ce hillani kaɗai ba sannan a rage matalakawa haraji bai ce hillani kaɗai ba waɗanda talakawa ne ma suka hiyawa gobe ɗin su ne abin da hausawan gwagwa to saboda haka shehu da awan da yayi ba yayi da'awa ne don saman ma hillani eh, gindin zama a kasar Hausa ba yayi ne don Allah kawai duk wanda ya fada cikin da'awarsa sai ci moriyar da'awar wanda kuma ya kiya shi kuma sai sabonin da ya biyo baya to da bawa ya ga haka shehu ya ki karban kuɗi to ɗalaba amiru gober min barakati shehu usman sai sarkin gobir wa ya nemi saboda albarkar da Allah ya wa shehu an da lahu maraɗi, cewa shehu ya mai addu'a ko kuwa eh, shehu ya ba shi dama ya ci garin maraɗi, maradi wa qad tasabbat Alahi kaseeran kuma maradin ta buwaye shi ha wala ya yaftauha yana kai ma maraɗi yaƙi bayan yaƙi amma kuma babu dama da iya ci garin maraɗin ba to sai me ya faru eh, fa'ahada fa'ahada shekhu eh, fa'ahada da ku shekhu usman sai shekhu usman ya ce mai a zai duka hara a zai duka iya tuna ba ka mara ba ta mara ne so ba tuna ba sai ce mai tun ta hula ka mara ƙamlan nuzulika da isan ka maraɗi duk ba ka sauka bisa doki ba in za su mika wuyi za su mika maka wuya don gaba ɗaya ka fi su an zama an ji alƙawarin da ya fita abin da ya fita kuma ga abin da shehu ya bari wala da sai shehu ce mai sai dai lafi jawi ba kada ka wuce mara'i dan nan da wani an ka samu nasara fa an hada shi ku ala zalika shi ko yawa shi wannan alƙawari da ya ci maratin to da wa zai kuma shara a fita shi ne da shi ila maratin dan nan sai fara shirya yaki zuwa maratin wa da'a ni wal zul qaida al ikal ana kan ƙara shirya dawaki da hukum yana rarraba ma mayakan wani akai mai doki wani akai mai doki wani akai mai doki yuqawwimuhu min as-sabahi ila al-ghurub bayan dawakin ba sun zo ana bi da tsaye da tsaye ana bi bilin dawakin ba ana sikiri tun sahi hafaduwar rana kamar kisan annabi suleiman nan da aka ce ko wanda aka ce cikin suratul fatiha so sai me ya faru ila al-ghurub to daga nan والجمال التي تحمل الركود له ثمانون جبلا raƙumi tamanin waɗanda suka ɗauki gangun matai raƙumi tamanin ba abinci ba ba gangun matai su kayan ɗauka da tamburra da za a buga na yaki kullum mugassar da tsatifatin jadidatin kowane raƙumi an zullufe shi da da sabon bargo kuma na haɗu ila maraɗi daga nan sai babura ya sa kai ya je maraɗi fa bi nafsi wusulihi ilayha fatahaha qabla nuzuli yana isa maraɗi ya ci garin maraɗi suka bi kauya qabla nuzulihi duk da sauka bisa dukiya kama akhbara shaykh radiyallahu anhu kamar yadda shaykh Usman ya bashi labarin ثم قال سأل باوة يشي رأينا دعوة ga تومن shehu الشيخ الأنفوذي ba an ci malakin ba ya ce to fasa da ra'amala riba kuna za mu ga aikin da masun mu za su da ta kubba mu da masun mu za su yi fasa jawaza ha ila ɗan kaciya sai wuce maradi ya ce ɗan kaciya farhuzu majaisu to nan da sai aka samu nasara bisa ga runduna sai aka wace ba kutula ibnu aka kashe ɗalikan fa karra minha munhazaman sai ya dawo gida munhazaman yana wanda aka samu nasara a kai wa mata hamman wa gabman ya mutu da bakin ciki da sunu bi mawdi a wani wuri yusamma naya a can ya mutu ya ka ɗauko shi aka kawo eh, alƙalawa aka turbuki shi to na abin da aka yi shi ne nan fafi har da jiska a nashiyar usman biya da nasu wannan jiskar na nuna cewa nasara da hannun shehu ke nufi don shi ya ba shi marafi ya ce a tsaye duka iya na ba ka ita da ta isa za ka ce mara'ikun ba ka sauka ba an bai ta ko ba cewa ya ce wata hibar roƙon ma Allah ka ci nasara cewa na ba ka ita mara'in kafin ka sauka bisa doki to ka za ka ci mara'in kuma sai haka nan ya faru to wani nasara a nuna ita ce yau zai ji manyan shi ke ba duk wanda ya ga dama nasara ke kai ba bawa wa huwa yunafi ma yad'u ilayhi to an haka ne kuwa wannan na kore da'awar da shehu ke yi kiran da shehu ke zuwa ga Allah to wannan abin kiran nan na kore wannan karamar da aka ce shehu ya ba ba wa maraki wa yukhalifu ma wafa'a shehu ma da aidan fi qadawatihi kuma wannan abin ya saba ma abin da ya faru da shehu dan godiye a cikin yaƙe-yaƙen da ya yi don kai haifu hudu mai jama'a ta hudu tuntuwa da aka zo tuntuwa yaƙin sofiya a kai nasara ta sama kan jama'a shi wa alwasa kuma alwasa an samu nasara a kan jama'a shehu wa gairi jima da kuma wasu wurare na daban min al-qazawat na yakokin da an kai walau kana nasr bi yadihi lam yuhzam inda hannun shehu nasara take to da ba samu nasara a kansu a waɗannan yakokin ba akwai wata waka za ka ce tun rubuce-rubucen da shehu ya yi bai taba rubutu da harshen hausa ba daga hillanci sai larabci har an kai lokacin da hausawa ke guna-guni an ce mu bai son hausawa duk da magana zai yi da harshen hausa kun taba ga wani littafin da ya rubuta da harshen hausa suka ce a suka ce to bai son hausawa bai son hausa to jin ana wannan radiyar ne sai mu yi wannan waka wannan waka ita ke ce ma wasu su ce an ba mu babban tafarki wasu kuma su ce wallahi wallahi wannan sunan su ana faɗan mata ya da ku muhammadu san bukwalwa shi ya kawo dalilin rubuta wannan wakar a cikin littafin sakamdun auladi wanzarari saboda haka da shehu ya ji wannan raɗe raɗe na ta yawo to sai ya rubuta wannan waƙar da harshen hausa ya wanda waƙar da harshen hausa don dai me ya kwantar da hausawa hankali tun farko mun yi magana a kan eh, karamomin da aka jin gida mai shehu na ce yana jin yare 700 zai yare da aka duniya ba wanda bai ji ko to ya zan don kai shi aka ce saboda mi eh, abdullahi ya fi karfin hausa ɗanin da abdullahi yadda ta abdullahi tare da yara hausawa ya tashi duk wasannin shi duka tare da yara hausawa suke ko ina da ko ina da wasannin gargajiya da ina da mi da mi duk ni ko ba haka nan ba sai da na fara zuwa makarantar zaure ne wurin malamai muke haɗuwa da yara hausawa daga nan na tsinkinti wasu kalmomi na hausa har yi ina da gurma da hausa haka ne to wanda a haka ya za a yi ake yi da hausa na halatta ko a bayan abdullahi ya kware da harshe hausa ya da hausa da suna na duk diya zama da su suna yin rubutu kai tsaye ba su cikin kware da suna yin rubutu kai tsaye to wannan eh, rage rajin da shehu ya ji sai wannan waka wannan waka baikin farko muke da bukata a cikin wannan wakan saboda wakil karamin da aka kawo shehu na ce ya ba bawa maradi ko da kuma da zuwa din sai mara maraɗi eh, ya ce an ba mu babban tafarki zari allahi mun san hukuncin shari'a ko min allahi haka na jihadi da ko nasara minan lahi ya ku musulmi ku ce alhamdulillahi an ba mu babban rabo wallahi wallahi har na farko ko yace haka na jihadi da ko nasara nasaru min Allah to idan nasaru min Allah ne ya san da haka kuma ya wata haka kuma ya imani da haka to da ce zai cewa ya ba ba wa malaki idan da da nasara ta fike amma ya ba ba ko kuwa to yaya an ka yi in nasara gare shi yake ya kun kun kan da yake zuwa shi aka samun nasara a kai eh? da saboda haka ire-iren waɗannan duka sai a ga cewa shehu ɗaukar In inda za mu samu wasu duk da ba mu kawo dalili daga shehu ba na cewa ba mu samu ba da wuya kuma a ce bai wani ba zuwa akwai wasu na hillanci da yawa waɗanda ya yi na kore waɗannan abubuwan duk gare shi sai dai wasu ba mu kai gare su ba to daga nan sai da sani muna da lokaci kuwa minti biyar a to minti biyar za ku dakata na yi wa ko mai wani makarin bayani ko ko kuma tambaya kafin a ce mu shiga wannan babin kantukan sai mu dan dakata a nan ko dai ga wannan karatun da muka yi ko karatukan da suka gabata ko kuma abin da shafi shehu dan kode din wanda ya kwanci ma mutum kai ko ya daure mai kai ko in kwanci kai yayi kuma daure kai yayi <laughs> to sai a sai a yi eh kabiru ɗan tantata wa kuma salam Allahu akbar al'adaratu mubashara ai kuni ba a samun su mana da al'adaratu mubashara na shehu dan godi eh ba ku zo mana da su ba ko to ga ni na zo muku da su Hmm. al'asaratu al-mubassara daga cewa dan holi to wannan ta kasu tana cewa bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim wal asharatu al-mubasharatu alladhina shahida lahum ash-shaykh bil jannati an ji ko wannan sai Usman ya shaida musu cewa aljanna tana nan tana jira su kuma ya aljanna hmm? wahum awliya ullahi kuma waliyan Allah ne min ashabihi daga cikin sahabbai shi shehu ne daga cikin su akwai ibnuhu ɗanai abubakar al-muzarkabu bin atik abubakar Atiq, ya sarki musulmi na nawa na sake musulmi na uku daga shehu dan gode muhammad bello sai abubakar atiku wa abdullahi firru abdullahi firru ba abdullahi godiye ba abdullahi firru mhm. an jiya ko biyu kenan wa usman ja Osmanu da uku kenan ko wa mallam ishaq hudu ko eh mallam ishaq wa Osmanu jal eh, wa usmanu eh, jaluwa ko jalluwa Osmanu jalluwa na hudu kenan na biyar ko biyar wa mallam umaru na shida kenan wa muhammadu bi bura bi bura bi ibnu kenan eh bi bura kabiru mai agura ba ka sani ba wa muhammadu yaro muhammadu yaro da kuma wa muhammadu yaro ladanijo ya'a shi ne muhammadu yaro ladanijo na takwas kenan ko wa muhammadu na birnin gada muhammadu na birnin gada wa muhammadu na birnin sauwa goma kenan ko goma kenan suka ce sauwa fasafata ya abdar ilahi masarratan an kan atat min shaidina usmanu بشرى بأنك واحد من عشرة قد سر لهم بالعفو والرضوان ابدأ بعزهم أمير المؤمنين ولا تكن في أذهم بالوالي وهو أبو بكر الملقب بالعتيق الحازم الجراء للبطلان غفر الإله له وزاد له رضا في العجز عبد الله وهو الثاني عثمان عثمان الضحاك مع عثمان جاء إسحاق مع عمر خلف والبيان البيان ومحمد المعروف ابن قرى بي قرى ابن ابن قرى كذا كمحمد يو آه، مقر القرآن ومحمد ومحمد الغدوي الغدوي ومحمد الغدوي كذلك محمد الصووي آه، خذ هذا بلاد قيادي ma in yuqalu lahum bima aw kayfa aw kayfa bi minan li rabbil minnati al-mannani baitin karshe abin da yake cewa ma in yuqalu lahum ba a ce musu bima saboda me aka nufi bisha aw kayfa bi ba a tambaya kuma kaifa da a'a ne an kai bishara lokacin minan baiwa ce da rabin eh, minnan ga ubangiji mai baiwa almanna da kuma mai baiwa kawai shi na hmm? an bari ha wanda aka samu wannan daggare ce wannan wasan amma ban faɗin suna ne ba na da gobe eh wanda ya ta an sanar da ku annabi sallallahu alaihi wasallam an ta bil mubashara bil janna da suka zo cikin hadisi guda wane ne na farko da ake wani Umar Usman Ali ko to mu ne ina malla Abdullahi Bodi na asma wa cewa sai ah, Abdullahi kani ne ba yaro ga tanyonai da ya yi kamar tanyon haruna ne ga musa kaninai irin tanyon da abdullahi yawa shehu kamar irin taimakon da haruna yawa musa ne don haruna ya girme annabi musa da shekarar to in za a wani bishara da aljanna ina ban da abdullahi eh? ina amirul mu'minin muhammadu bello wanda shehu usman ke wakilta shi zuwa wurin tarbon masu mubaya'a idan shi bai samun dama ya kai ina yake ina umaru dakamu sahibu na ga ce sahibu shehu to umaru alkamu ne babu wani ina sarkin yaki a biyu teku sarfin lahirin masu hmm? dole Don gaba da an yi yamma da su sannan wani kuma ina koyin jo wanda shehu ya fara ba tutar yaki don gaba ɗaya ba kawo wuta ba eh da tsauran nan da ko waɗanda shehu ya ba tutoci eh to to saboda haka sai ga cewa an bai haƙi ne sannan daga wane ne aka kira zuwa gama magana zuwa ga yana bukatar isnadi ko Eh, don magana aljanna ba babban magana ta ana bukatar isnadi ko kwarai isnadi ba wani labari ne kawai haka da ake bayarwa ba da wannan labari ya wuce labari haka kawai na tarihi a ce ai koda da isnadi mai inganta ba ana yi a bai da shakanan a karɓa haka rashin da tarihi ne a to wanga bai karɓuwa haka sai da isnadi mai kwari saboda haka muna bukatar isnadi wanda ya sani ya kawo mana isnadi an bayyana ko tawa kamar yadda muka ce wannan karatun bukari da na ko su mutane guda shida da marigayi eh, <clears throat> junaid waziri junaid ya rasa musu su ne kusoshin shehu usman muhammadu bello na uku su eh, abdullahi muhammadu bello na uku su alkamu umar alkamu na biyar ɗinsu aliyu jego na shida ɗinsu mawijo haka ya jero su ya ce sannan saura to duk waɗanda ba mu ko guda su ciki waɗanda aka wa bishara da aljanna hmm? to saboda haka shari'a ba ta karɓar wannan ko da sinadin ya inganta ko shari'a ba ta karɓar wannan ko da ta sinadin ya inganta to ba ma ba wani sinadin ma gaba ɗaya mu'ubar ne ko mu'ubar ne sau to saboda haka Allah subhanahu wataala ya gane da mu gaskiya kuma ya ba mu ikon aiki da gaskiya sati mai zuwa insha Allah za mu wannan fasali na biyu wanda ke magana da halayen shehu dan fodiyo da kuma tsinan dangantakin shehu dan fodiyo rahimahullah wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk